Sashen Hausa na Studio Kalangu sun gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba 8 ga watan Nuwambar na 2023. A cikin shirin za cewa kungiyar masu ta yi wani zaman dirshin yau a gaban bankin Sidiyawo da ke nan Yamai domin neman kungiyar ta dage takunkuman da ta kaddama wa ta kakaba Nijar. wasu al'ummomin gundumar tera sun dawo cikin garin tera saboda matsalar rashin tsaro an kafa wani kwamiti da don waye kan jama'a a game da zamantakewa tsakanin baki da kuma 'yan gari rahoton musamman na yau zai yi bayani akan yanayin tsaro a kan kogin isa biyo bayan rufe iyakokin wasu kasashe makwabta a dalilin juyin mulkin ranar 26 ga watan juye da ya gabata Yau takwas ga watan Nuwambar na 2023 kungiyar Afirka Masaf ta shirya wani zaman dirshin a gaban ginin bankin Sidiyawo a Nijar. Manufar hakan shine neman kungiyar Sidiyawo ta ɗage takunkuman da ta kakabawa Nijar biyo bayan shi mulki ranar 26 ga watan jiya da ya gabata. Metar Abdulrahman Lirwana shugaban kungiyar na ɗauke da sauran bayani. Kamar yadda kuke gani a nan yanzu haka babu komai sai wakilan 'yan ƙasashe ga baki ɗaya na yankin yawo da suka haɗu wuri ɗaya domin nema a ɗage takunkumin da aka ƙaƙaba wa ƙasar Nijar. Ƙungiyar Sediyawo da aka kafa a shekarar 1975 tana da manufar samun walwala haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma da walwalar shige da fitan jama'a da dukiyoyinsu a cikin yankin a yau shekaru 48 bayan kafa wannan kungiyar ta sai da yawo gata ta zama kusar kafa dalilin matakin da shugabannin kasashen suka ɗauka na kakabawa ƙasar Nijar takunkumi wanda kasashen waje ne suka laɓe da karsana domin su harbi barewa inda matakin da aka ɗauka ba bisa kan ka'ida ne ba akan al'ummar Nijar da ba su da alhakin wannan juyin mulki. de ce sarkin kasar maroc mohamed sisi na shida ko kuma sarkin kasar maroc mohamed eh, na shida ya jaddada cewa hanyoyin kasarsa da tashoshin jiragen ruwa da mana kasa suna buɗe ga kasashen sahel domin su sami damar kaiwa ga tekun atlantic sarkin ya bayyana hakan ne albarkacin zagayowar cikon shekaru 48 da bukin da ake kira march vert a ran bakwai ga watan dubu 2000 wato da muke ciki. A sakamakon matsalar rashin tsaro wasu al'ummomi na gundumar eh, Tera na barin garuruwansu na ainihi su koma a wasu garuruwan musamman a garin na Tera. Domin ganin an samu kyakkyawan zamantakewa tsakanin 'yan gari da baki an kafa wani kwamiti mai wayar da kan jama'a. Lame Tera mariama Yallo shugabar matan wato makyaya ta yi wa Umar Hamma ƙarin haske. waɗanda suka baro wuraren su da muke zaune tare da su mun zama tamkar iyali ɗaya ba mu da wata matsala saboda mun san sun baro wuraren su ne ba dan cikin suna so ba. Duk inda muka je muna tattaunawa da mai unguwa domin ta hanyar shi ne za mu samun isa ga waɗannan mutanen domin mu wayar musu da kai. Daga nan ne suke gane mahimmancin zaman tare sannan kuma su san cewa wajibi ne a gare su na su rubuta su a cikin makarantun boko. Idan akwai shagulgulan suna ko kuma na na rishi kamar waɗanda ba su da matsugunni ƙungiyar tamu ita ke kawo musu tallafi a ɓangaren asibiti ma muna taimaka musu misali in kamar wani yana da matsalar rashin jini ana taimaka mishi da jini idan wani rishi ya samu muna taimaka musu domin tare da su ne muke zuwa gurin sana'isar a gundumar balle yara bana yaran mutanen da suka baro su a karamar hukumar ta gazar suna zuwa makaranta kamar sauran yaran shugaban makarantar ya bayyana cewa hakan ta samu ne sanadiyar wasu dabaru da hukumomi suka samar ayuba kimba shugaban makarantar ecole rutte winditon ya yi wa hassan mummuni karin bayani Oktoba a zahin kantano ekole feri e eh, mozan kai igoka himma. alhamdulillah. Tun ranar biyu ga watan Oktoba da aka kuma makaranta yara suna zowa da himma karatun alhamdulillah Wa'inda suka bar wuraren su da yan gari ga baki ɗaya karatun ɗaya ne tunda dukkan su cikin ajujuwa guda ne suke babu bambanci. In aji na ɗaya yaro yake canza a kai shi kuma in na biyu ne haka ne kowa zai yi karatu daidai matsayin shi babu wata matsalar da muke fuskanta. Mun nuna musu duk ɗaya suke shi yasa muka haɗa su tare don gudun matsalar wariya wanda suka baro wuraren su bara mutum 123 ne a watan jiya mun yi raskunar adadin yaran da suka dace su shiga makaranta masu tsakanin shekaru hudu zuwa goma sun kai yaro ɗari da alhamdulillahi suna zawa da himma kuma ba su dace da sahi sai dai wani bi da marece ana ba su abincin rana masu komawa gida su ne ke lati in mun tsawata kuma kwana biyu suna denawa ka da bonza yanayin karatun ɗiya mata na ci gaba a wasu ƙauyukan jihar jifa a sakamakon waye kai da ƙungiyoyin mata ke yi in ji shugaban sashen kula da karatun ɗiya matan sai dai har yanzu wasu iyaye na kin barin 'ya'yan nasu su ci gaba da karatu a kwaleji dalilin rashin uwayen gidaje binta madu da ƙarin bayani a hirarta da gidi abdurrahman an samu ci gaba tun da dai yanzu yau alhamdulillah ko ina ana sa 'ya'yan mata lakwal sarta akwai wurare ɗaya ɗaya da har yanzu ba su ɗan gane amma mafi yawa a gaskiya an gane ana sa amma in an san su tsaya cikin lakwal har su kai su samu riba shi to nan ne inda ake fuskantar matsala musamman ma tsakanin primar da sayandar an tashi daga primar za a je sai eji na wajejen 'yan mata da yawa suna baciya ne baciya in kaman garin da za su tafi tun da mafi yawa lakwal ba sai je ba a garin su yake ba garin da za su je su ci gaba da lakwal kin sai ka gani ko ba su da titar ko kuma ma suna da titarkin gurin akwai matsala ko inda dai in muka yi sondaji yanzu yau a percentage percentage mafiya duka mun fi sankanta percent kaɗan ne inda zaka ga wani vende percent wani rent percent akwai wani lokaci ba ran ana zancen za a yi interna interna da yawa na yan mata cikin ƙasa kenan muna san rai a ce wannan internet mun gan su an yi realizan su saboda matsalar ta zo da sauki jihar agadas na fuskantar karancin malamai a makarantun sakandare sakatare janar na kungiyar malaman makaranta sinanin reshen agadas ya yi ƙarin bayani kan dalilan wannan gibi na malamai musamman a fannin darussa na kimiyya kabiru ibra a hirar shi da musa mamman Hakika akwai adadin da yawan malamai da aka sake wa gurbin aiki, sai dan malaman ba su isa ba. Idan kuka je a makarantun sakandare za ku ga babban gibi na rashin isassun malamai a fannin kimiyya, ko a bangaren ajin firamare akwai irin wannan gibin. Idan kuka je a makarantun sakandare za ku tarar da ajujuwan da ya kamata a samu awowi takwas na karatu ba su wuce awa uku ba. Kenan jadawalin karatu dalibai ba sa iya karasa shi da wuri kira da nake yi ga hukumomi da kuma malamai da ake turawa a wani wuri su yi kokari su tafi a gaba aikinsu da kuma hukumomi na makarantu su yi kokari a samu malamai a fuskar jiha ko karamar hukuma idan da kashi talatin cikin ɗari na shagunan sabuwar kasuwar tawa kaɗai ne mutane suka kama a halin yanzu in ji jami'i mai kula da kasuwar babbar kasuwar da aka buɗa tun ran 15 ga watan Satumbar na 2023 har yanzu tana fuskantar matsaloli duk da yake an kama mangazoji haya. Shebu Ali ya yi wa wakiliyar mu ta musamman Nafisa Adamu ƙarin bayani. Euh, a yau mun kai kashi 30 cikin 100 na mamayar shagunan da aka rarraba kwamitin tafiyar da wannan kasuwa sun je a babban fili na taro da kuma OPPN na tawa domin 'yan kasuwa su koma a cikin kasuwar amma ba su girmama wa'adin da aka ba su ba an ba su wa'adi har sau uku ko na uku sai da wa'adin ya wuce da kwana 21 ba su koma a kasuwar ba muna fatan kafa kwamiti muna jiran kawai amsa daga gwamna ne mu a nan bangare idan muka ba mutum shago watanni biyu bai bude shi ba to muna karbewa ne saboda ban ba da shagunan domin a rufe su ba akwai mutanen da suke kasa kayansu a rana za mu rarraba musu Wasu proje guda uku da ke ƙoƙarin daidaitawa da sauyin yanayi ta hanyar amfani da fasahohi na zamani waɗanda su ne Sezat Radzak da kuma B-Best sun bayyana irin sakamakon da suka samu a aikace. Madam Aishatu Lawali, shugabar ayyuka a furoshen Radzak ta yi wa Ali Yali ƙarin bayani. Ƙungiyar Red Sact tana haɗa wannan husa'o'i daban-daban ne dangance da yadda ta fahimci irin noman da kuke jarrabawa. Misali ko na damana ne, ko na rani, ko kuma kiwo ne, ko kuma kuna haɗa dukkan wannan husa'o'in ne a cikin zimmar kawo ma manoma wani tsari da za a iya amfani da shi don kyautata cimaka a cikin iyalai. Al'amarin na canjin yanayi ya ka matsaloli na miyagun ƙwari da manoman ke tawa haɗu ka tashi don shawo kansu shawarar da muke ba su ita ce su yi umarni da magungunan kashe miyagun kwari na zamani masu sauƙin farashi sannan kuma masu sauƙin samuwa a bangaren dabbobi kuwa muna ba su shawara su rinka yin kiwon kaji na cikin gida da sauransu sannan kuma muna ba su horo kan yadda ake ribar ciyawar dabbobi da kuma yadda ake haɗa abincin na dabbobin saboda su ma su rinka haɗawa da kansu. Eh, autre qu'on est en train de les former pour pouvoir eux eux-mêmes produire. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A gaya kogin Isa ya zamanto wata muhimmiyar hanyar wucewa ta jama'a tun bayan rufe iyakokin kan tudu da kasashen su da yawa suka yi da Nijar wato wasu kasashen. Hakan kuwa tare da barazanar kawo wa kasar hari wanda kuma yasa Nijar ta baza sojojinta a yankin gundumar domin tsaro. Farfen gaya Kaftan Burema Sani ya yi wa Fadel Alu ƙarin bayani. Kun san duka wanda ya ce sufuri na bisa ruwa ya ce kogi saboda iyaka da kogi abu ne mai wuyar kulawa duka da haka muna neman saka tsari domin wannan iyaka musan wa yake shiga wa yake fita saboda muna fargaban makiya suna iya shigowa ta wannan hanya don haka ne muka ɗauki dukkanin matakai a gabar kogi akwai jami'an jandarmomi duwan da kuma polis domin saka ido akan abin da yake gudana kowane lokaci A sakamakon barazanar kawo wa Nijar hari, an baza sojojin Nijar din a gaya. Yaya al'umma ta karbi waɗannan sojoji? Idan mu na ƙungiyar Sediyawo suka yanke shawarar yaƙarmu mu, ai ba abin mamaki ba ne. Mu ma aiki da dakarun sojoji ba gaya kaɗai ba a duka yankuna. Kun ga komai yana tafiya daidai kamar babu barazana saboda jama'a sun ga dakarun da muka jibge kuma muna shirye mu kare ƙasar kasarmu daga duka wata barazanar yaƙi a duka inda ta fito ko ta ƙasa ko ta ruwa ko ta sama za mu kare al'umma da zarar sai da yawa ba ta fito ta ce ta ɗage shirin kai mana yaƙi ba to mu ma za mu zauna cikin shirin ko ta kwana muna jiransu. Yaya kuka ga juriyar al'ummar dandi duk da takunkuman da kungiyar yawo ta gindaya? Yan Nijar sun gane batu ne na kishin kasa. Kun san gaya tana iya ciyar da da dukan ƙasar Nijar mun dufuka wajen aiki. Yanzu lokaci na fitar da albarka gona kuma za a shiga noman rani domin a samu isasshen abinci. Yanzu ba maganar karancin abinci ba ne, magana ne na isasshen abinci. An san da cewa gaya yanki ne inda ake yawo da miyagun ƙwayoyi sosai. Ta yaya kuke tashi tsaye don tabbatar da tsaro akan kogin isa domin a hana shigowar waɗannan ƙwayoyi a Nijar? Tun da na kama aiki nan matsakaimi ga masu mogol ni ne nake jagorantar duka samamen da ake kai, wanda ya ba mu damar muka samu motoci da aka ɗoro bisa jiragen ruwa. Idan muna cikin barazana kuma ana barin ana tsallako da motoci ta jirgin ruwa, waye makiya ba za su shigo ta wannan hanya ba. Don haka ne muke sa ido ba sha da baya, ba dare ba rana. matin Studio Ghana. madala masu saurare karshen shirin labarin kinan na malicin yau yanzu kuwa sai mu fata a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye akan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store